حي على الصلاه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 أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا عباد الله إنكم في شهر ذي القعدة وهو شهر من أشهر الحرام الشهر الذي يتوجه فيه الحجاج لحج بيت الله الحرام هذه العبادة التي هي قرينة بعباد بالإسلام فإنها تهدم ما كان قبلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحاج والمعتمر من وفد الله تعالى دعوهم فأجابوه إن دعوه استجاب لهم وإن استغفروه وإن, استغ... وإن استغفروه غفر لهم فأخلصوا العبادة أيها الحجاج الذين نووا الحج أخلصوا العبادة لله وتمسكوا بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذوا عني مناسككم وهذه العبادة جمعت بين مقاصد مقاصد جليلة من مقاصد هذا الدين الحنيف فتفقهوا في هذه المنسك في هذا المنسك وأكثروا من ذكر الله تعالى والذين لم يوفقوا للحج فإن الله لم يمنعكم فضائل, فضائل شهر الحرام وسوف تستقبلون بعد أيام قليلة الأشر الأول من شهر ذي الحجة وهي الأيام التي العمل فيها أفضل من العمل في سائر الأيام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى وأفضل من أشر ذي الحجة فأكثروا من التهليل والتحميد والتكبير, والتهل والتكبير والتسبيح وذلك بكثرة اللهج بالتكبير لله تعالى في تلك الأيام نسأل الله تعالى أن لا يمنعنا من الخير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون اتقوه حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى يقوى مسلمين جزء الله جل وعلا mu kiyaye shi mu rinka tuna shi muna kiwonsa a bayyane da kuma a ɓoye mai ruko da amintacciyar igiya ita ce addinin musulunci kuma mu sani ba mu da ƙarfin jure ma azabar wutar Allah don haka mu ji tsoron Allah mu zauna lafiya da mahalicinmu mun zo wannan juma'a muna cikin ni'imar saukar ruwa to wannan uzuri ne ga duk wanda bai samu zuwa juma'a ba saboda danshi ko rashin samun inda zai tsaya ya sallah saboda jikewar waje uzuri ne a gare shi don bai halarci sallar juma'a ba addinin mu Allah madaukakin sarki bai sanya mana tsanani da takura a cikin addini ba don haka aka ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas ran an yi sallar Juma'a a Basra an kira sallah ana ruwan sama sai ya ce ma mai kiran sallah idan ya ce hayya ala falah hayya ala falah ya ce ku zauna a gida ku yi sallah wannan ya nuna irin rahmar Allah a gare mu mu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ku ya samu ya zo to in Allah ya daina da cikakken lada na yin wannan ibada ta farilla mun sani muna cikin wata na zulka'ida ɗaya daga cikin watanni masu alfarma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya girmama su don haka mu kiyaye ibadar Allah mu kiyaye iyakokin Allah a cikin wannan wata mai albarka kada mu zamanto tamkar waɗanda watannin shekara da lokuta waɗanda Allah ya fifita za su zo su wuce ba musamma an yi su ba domin kowane lokaci mai falala Allah ya zaɓe shi domin saukar da rahamominsa da ni'imominsa ga bayi kuma a lokacin da Allah yake falala da lokacin da Allah yake saukar da rahama Allah yana so ya ga bayinsa sun nuna kwaɗayinsu da ƙaunarsu ga saukar wannan rahama a gare shi da saukar wannan rahama daga gare shi saboda haka mu nuna ma Allah ƙaunarmu ga alkhairan da yake saukarwa a cikin waɗannan kwanaki na wannan wata mai alfarma kuma wannan wata a matsayin shimfiɗa ne ga watan da zai biyo baya shine watan zulhijja watan aikin ibadar hajji a cikin wannan wata ne alhazai take fuskantar tafiya ya zuwa ga ya zuwa ga ƙasa mai albarka gari mai albarka garin haramin makka wanda allah ya rantse da shi ya ce mu bi hadal balad kuma ya ce wattini wazzaitun wa hadal baladil amin allah ya rantse da wannan gari saboda girmansa a wajensa Allah ya tsare shi da tsarewarsa ya kare shi da kariyarsa rundunonin mayaka a haye da giwaye suka zo domin su rusa ɗakin da ke cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya tsare wannan gari ya aiko musu da tsairun ababil tarmihin bi hijaratin min sijji to Allah ya zaɓi wannan gari kuma ya zaɓi lokacin kwanaki goma na zulhijja kwanaki masu alfarma ya zaɓi kuma ibada gaba ga al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada mai falala ibadar aikin hajji ibada ce wadda take ta haɗa falala ta haɗa yinta a lokaci mai albarka da kuma yinta a wuri wanda yake mai albarka shi wannan ita wannan ibada Allah ya saukar da ita ne a matsayin tukwici ga annabi Ibrahim da annabi Ismail sallallahu alaihi wa sallam yayin da suka gina ɗakinsa ɗakin Allah na Ka'aba sai Allah suka yi addu'a suka ce wa arina manatikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allah ya musu tukuici da wannan ibada kuma wannan ibada an gurɓata ta a jahiliya an musanya ta da wata abata daban har sai da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zo Allah ya sanya ana aukar da ita a daidai lokacin da ya zaba domin saboda canjin da aka a jahiliya hatta lokacin da ake aiwatar da ibadar an canza shi daga yadda tsarin Allah ya halicci tafiyar rana da wata da lokaci shi yasa a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haji yace inna zamana qad istadaraka ay hatika hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ardh zamani lokaci ya juya ya dawo daidai hai'arsa yayin da Allah ya halicci sama da ƙasa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta yayi wannan ibada yayi arafa a ranar tara ga watan zulhijja kuma haka yake a hakikatan sannan ya dawo da ibadar kamar yadda Allah ya koya ma annabi Ibrahim don haka ya ce mabayin Allah al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam li ta'khudhu anni manasikakum ku koyi yadda za ku yi aikin hajji daga gare ni kuma ya bayyana mana falalar wannan ibada ya gwama ta tare da musulunci da hijira ya ce musulunci yana rushe dukkan abin da ya gabace shi na zunubai hijira tana rushe dukkan abin da ya gabace ta na zunubai hajji ma yana rushe dukkan abin da ya gabace shi na zunubi to amma ba kowane hajji ne yake samun wannan matsayi ba sai hajji da ya zamanto nazartacce hajji ne ya zamanto nagartacce shine wanda aka yi shi don Allah aka yi shi domin neman yardarsa domin samun yafiyar zunubai domin samun amsawar addu'o'i ba domin ya zamanto yawon shakatawa ko yawon a ce nima an yi da ni ba ko wata manufa daga cikin manufofin duniya wadda ba Allah ta nufa ba sannan na biyu kuma hajjin da aka yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan kuma na ƙarshe hajjin da aka kiyaye iyakokin Allah ba fasikanci a ciki ba jayayya da ba jayayya da musu da zage-zage da fada-fada da fadace-fadace babu kuma wato kwarkwata a cikinta musamman yanzu mutane suna tafiya da wayoyi tare da su sai ka ga mutum ko bai zo ya haɗu da inda zai yi maganganu waɗanda suke na motsa sha'awa ba ko da iyalinsa ko ma da wadda ma yake neman aurenta sai ka ga yayi a waya to duk wannan ma'anar tana cikin rafasu wanda idan dai har mutum ya yi irin wannan to ba shi da hajjil mabrur wal iyazu billah to wannan ibada ta kunshi a kaskantar da kai ga Allah ta hanyar yawan ambaton Allah kaskantar da kai ga Allah ka kan cewa kai ba komai bane ka sanya tufafi irin tufafin da ake sanya maka yayin da za ka fita daga duniya daga gyauto sai mayafi abinda ka sa kenan wannan shine isa matuka na kaskantar da kai shugaban ƙasa ne kai sarki ne kai mai dukiya ne kai babban attajiri ne kai babban malami ne kai kowane irin matsayi kake da shi a duniya shiga iri ɗaya za ka yi wanda yake nuna girma na Allah ne kuma wannan ibada ibada ce da babu wata ibada da ake girmama ake yin kabbara a cikinta kamar wannan ibada ana yin kabbara yayin da ake dawafi farkon abin da za ka kenan yayin da za ka yi dawafi ana kabbara wajen sa'ayi ana kabbara yayin aka ce yayin da aka je arafa da yayin da ake tuttulowa daga arafa ana kabbara yayin da aka taho daga arafa zuwa muzdalifa daga muzdalifa zuwa mina ana yin kabbara yayin da ake jifan jamarat saboda haka ko ina kabbara ake yi a cikin kwanakin mina kwanaki uku bayan kowace sallah ana kabar bari to duk wannan yana tunatar mana da cewar ibada ce da take nuna mana girma ga Allah yake shi kadai baka da wani wanda kuma duk ya kaskantar da kai ya mayar da girma ga Allah to Allah zai ba shi ɗaukaka a duniya da lahira wannan babban darasi ne da hajji yake koya mana musamman a cikin wannan zamani wanda zamani ne da yake sanya mutane saboda ganin kan cewa sun samu wani girma saboda al'amarin duniya yake sanya su suna ɗagawa suna kama karya suna wuce iyakokin Allah suna ganin babu wanda yake wato koma baya da su babu wanda yake sama da su wannan ibada ibada ce wadda ta kunshi amsawar addu'o'i a cikinta saboda haka a yawaita amsa addu'o'i a yawaita roƙon Allah musamman muna cikin gaba mu 'yan Najeriya muna cikin gaba mawuyaciya wadda yake muna ana neman zaben shugabanni da za su rike akalan mulki a matakai daban-daban mu yawaita addu'a kan Allah ya mana zabi kuma duniyar gabaki daya tana fuskantar halin tsanani saboda yaƙi da ya barke da kuma wanda ya sanya yunwa a cikin ƙasashe masu dama da kuma tsananin hauhawar farashi a kasashen mafiya yawan ƙasashen duniya da kuma tsananin makamashi wanda shi ma ya yi tashin goron zabi an rasa sai tashi yake yi wanda shi ma yake da tasiri akan hauhawar farashi irin wannan tsanani ba abin da zai kawar da shi sai rahamar Allah rahamar Allah ita ce idan ya saukar da ita sai tsanani ya koma sauki sai tsada ta koma rahusa sai tsoro ya koma aminci sai tashin hankali ya koma kwanciyar hankali to mu nemi rahamar sa Allah jalla wa'ala a cikin waɗannan kwanaki masu albarka ba ga masu aikin hajji kadai ba hatta waɗanda ba su je aikin hajji ba su sani Allah ya azurta su da ibada wadda za su yi wadda su ma za su samu falala kwatankwacin falalar da Allah ya ba ma mahajjata ita ce ibadar da ake a cikin kwanaki goma na zulhijja wanda nan da sati biyu za mu fuskance su Allah ya mana muwafaka sannan ina jawo hankalin 'yan uwa a kan sha'anin katin zaɓe rijistar katin zaɓe jama'a ya kamata mutuna ni'imar da Allah ya mana mu musulmi a ƙasar nan mu ne mafiya yawa amma yawan mu yana nema ya zamanto kun fatte ku yawan da ba zai amfane mu ba domin duk wanda ba shi da rijistar katin zaɓe to tamkar babu shi ne a cikin ƙasar ko babu shi a cikin ƙasar babu sautinsa a cikin zaɓar wanda zai yi shugabancin ƙasar nan to muna gani waɗanda muke zama tare da su sun tashi tsaye har suna haramta shiga cikin majami'arsu ga wanda ba shi da katin rijistar zaɓe a da abin da muka sani gwamnatoci musamman na jiha suna bakin ƙoƙarinsu su yi yaƙi su je su sanya a yi ma mutane rijista. lokacin da za a yi kidayar 'yan najeriya an yi irin wannan yunkuri a shekarun da suka wuce to ya kamata muna kira ga gwamnati ta tashi tsaye ta ba da haɗin kai kan a samun aima mutane rijistar nan kuma ita kanta hukumar zaɓe 'yan majalisa sun kira ta da ta ƙara muddan lokacin muna kiran ga hukumar zaɓe saboda ganin waɗanda suke a cikin ƙauyuka da waɗanda suke ba san yadda za su yi rijistar nan ba da wanda suke ba su da halin zuwa inda za a yi rijistar musamman la'akari da cewa mutane tafiya yanzu ta zamanto tashin hankali babu waɗan mutane suna samun tsanani wajen tafiya saboda rashin aminci a hanyoyi don haka a ƙara muddar domin mutane su yi rijistan nan kuma ya kamata 'yan uwa musulmi waɗanda duk Allah ya fuwace musu su taimaka ma samari waɗanda suke sun san yadda za su yi wannan al'amari ta hanyar wayoyinsu da kwamfutarsu su tsaya a wurare waɗanda mutane suke taruwa su ne musu rijista mu ma a wannan masallaci bi iznillahi za mu buɗe tebur wanda za a taimaka ma waɗanda ba su ba su zo su rinka yin rijistan nan kuma ba sai ka je wani waje ba yan uwa dukkan wani mai kishi za ka iya zama ko a majalisinka ko a kanti na unguwarku wanda yake so a yi masa rijista da wayarsa ka yi masa wannan rijista tana da muhimmanci kuma mu sani cewar abu ne wanda muke dole mu yi shi domin mu taimaka ma addininmu mu taimaka ma al'ummarmu wanda duk bai damu da sha'anin al'ummar musulmi ba to tamkar baya cikinsu ne to wannan eh, shi ne gudumawa da za mu yi a matsayin ɗaiɗaikunmu domin taimaka ma al'ummarmu da kuma taimaka ma addininmu don haka jama'a kada mu sake da sha'anin rajistan nan magidanta su sanya matansu da 'ya'yansu manya su bibiye su tabbatar kan cewa sun sabunta rijistar su wanda ba su da katin an samun musu kati wannan wajibi ne domin taimakon wannan addini namu Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين المؤمنين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ارفع في المهديين درجاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الإخوان الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وقوموا إلى صلاة salatikum yarham